فقربه إليهم قال ألا تأكلون ya gabatar da wannan ɗan malakin gare su ya yi musu magana cikin tausasawa ya ce shin ba za ku ci abin da aka kawo muku na abinci ba